na gan shi ya bata wurin eh saboda da su fakazalika wa kazaka tajridu tibali rasulihi an hadhihi al-arati wal hadayani ai haka nan ikhlasu mutaba'atir rasuli kebe a ga annabi tunda mutum na bin annabi bai haɗa wani annabi kaga saɓanin na shiya suna da ilimin dukkan annaba suka ce ko to wannan kaga isa dole ana tafiya ka dinga haɗa da suna ana karatun eh, sufai ka dinga haɗuwa da suna in ana karatun eh, yan shi'a sai ka kallo suna kana kallo suna daga sun zamba a haka nan kuke da ga annabi wa tarkil ara'i da barin ra'ayoyi masu ra'ayoyi والبدع والمهدفات والخرافات هكا ما التي ما أنزل الله بها من سلطان واتخذها كثير من الناس دينا هذا دائما لو كيسو الدين يتبعونه ويتوارثونه سنا دينسا سنا قاعدين دين ينفع ويتواصون به سورة عين وين وهي محالكه الهالي وإن أيوة دو إن بدئوئي ما سهل كروالي والعياذ بالله وتركوا السنة الواضحة أنبت سنة أنهم بيننا قوله يا رب جرد عبدك المسكين را لا نوات وياه يا رب جرد عبدك المسكين بالفضل منك منك منك أضيف الأبد أبداً ولا أي في هذا ينا روكا وكانت يا رب جر الأمر هنا يا الله فقرك كي باوك ونباوك يكي كم كم فإن إذا دعائي وكافر يا الله كثر كي باوك إن باك كثر كي با فما يا كثر كي وانا دعائي لما بين هذا رحمه الله توجه إلى الله في الدعاء ويجوا يدفع في الله الدعاء حيث خاف على نفسه إن يجد الله لا يوا وكانه هذا أنك دم تبين كذي كان سئك تنا نوا كابون وني ba wai yana keɓe a kansa ne ba in dai abu ana ga halaka ne ne ta kazo gidan ta wada rabbahu ya roki ubangijin sa fi nafsihi fala yafkharu al-insanu bi nafsihi mutum ba zai fariya da kansa sai isa dama ne ban yadda da kaza ko bi ibadatihi mutum ba zai roki da bautan sa ba ko ya ga tarbiya qawluhu wa bihi khatam فكنت أولى بالجميع لكن نادينا كلام صاحبه وبه ختم فكنت أولى بالجميع لوجدتنا بمن الجهو للجاني كتبت يا الله وبه ختمت فكنت كذا بدأت بالخير فاختمنا بالخير wanda Allah ka zaɓe mu da alkhairi ka zaɓe mu ka sa mu a cikin musulunci to Allah ka cika mu muna musulmi hmm? yadda ka zaɓe mu shine muka tsaya tsayin daka Allah ka kaza mu da har mu mutu muna bugawa ba gajiya ba ja da baya ba canzawa ba baddala. har sai mun sadu da annabi kai wannan da Allahumma amin Allah da mu a cikin قوله أنت العليم به وقد أنشأته كون دجي إلا ما إلا ما إلا يا دد أكدنا ولا أبو أنت العليم به وقد أنشأته من تربة هي أضعف الأركان يا الله الله أنت العليم خلقت آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام كهلك آدم بابا من فين لازلي دقا تقوه وان دعيكي ملوشي وان دا لازم وان دا رأي من جبل جمال مليشي وحما المثنون دقا وان تقوه ميدوي قوله وعلى عليها النار حتى ظن أن to kun tsaya akan baitoci ne za ku koma can ku guna koma wa alat alai hannaru hatta zanna an ya azu alai Allah ta kauta ta kafa sana tsamani ta fi ƙarfin ta ku ina kauta ya gaga قال تعالى a ah. watal a ah, na gano da mani kawai zan da ba'adul wani daga cikin halitta suka ɗauka annan lazina ya kulakuna minan nan waɗanda aka halitta su daga wuta khairun minan lazina ya kulakuna min ɗin ba wanda shi ɗaya ɗauka ba ana khairun min haka aljanu suke ɗauka wawayen mutane ma akwai masu ɗauka cewar abinda aka yi daga wuta ya fi abinda aka yi daga kabo wani mutum lalzin ya kala kala linki ne kama hu الذين يخلقون ana طين كما قاله إبليس لعنه الله أنا خير منه في سجن آدم أين في شيء مين يبقى ربما متكبر خلقتني من نار يا هلكيني دقوتا وخلقته من حين مع أن الكرامة ليست في أصل الخلقة أي درجة أصل هلكة بني درجة الله كيف بديك كنا بديك قوان ديك دابا وإنما هي عين في العمل أي كيني كوي ميكا إيا درجة خطاطة إيانا menene musulunci ke amfani da kai ya irin amfanin da kake wa musulunci shine darajar ka idan za ka amfana musulunci da kai da komai kai ba komai ne ba idan za ka amfana mutane kai ba komai ne ba darajar ka me ake amfanuwa da kai فالعمل هو الذي يزكي الإنسان كان أكي في الله wa ata ilal أبوين ظنا أنه أن يقول بقول يا كنا غدا وربيت وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيسجر الأبوان زي جوية إياه كاتا دخان shi ya ɗauka إذا izo yana ganin كلام kallon أسو zai أسو يا رب zuga su يا raba su بيجان يدكتب يعني يرتفع عليه زي لو كان يهيجي يرتفع عليه قوله فطعن إلى الأبوين رحمتك التي فسعد إلى الأبوين يلا بابو ya lalabo ya zo wurin uwa da uwa a ga fasa'at rahmatuka kenan ya rahmatka ta ya ɗo ilal abawai alati wasi atuma rahama sai da ta wadace uwa da uwa fi'ilan fa'ala sai suka ɗaukaka bika fa'ala bika al'abawani fa'ala al'abawani bika da uwa da uba adam da hawa wasu ka ɗaukaka ta dalilin ka Allah sai ka ɗaga su أي شيء كشنا قال تعالى وعطى آدم ربه فغوى من آدم يتبع وجهه سبحان الله سيذكر كثير نبي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قبل به تبارك وتعالى يبعث سيداه فتاب عليه يكر إشي يسمى يكر إذا وانت وحدا والسبب أين في نجاتهما دليل إلى دوما هو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تكفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال يعني آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا منكر إليه في مو مو في كم ودكم الله وإن لم تكفي لنا إذنك بقي من غافر وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاعتذرا إلى الله تعالى واستغفر من الذنب فغفر الله له shi kenan Allah ya yi musu gafara wa amma iblis fa'asa wa tamarrada ya kangane fa Allah wa aba aba'adahu wa taradahu nan ya kula shi wa hadha yashmilu kullu mutaba ila Allah wannan ya tattaro duk wanda ya komo zuwa ga Allah ya amsa laifinsa wa kullu man tamarrada ani ala ta'atillahi kuma wanda duk yi taurin kai akan na aka Allah ya yi laifi ya nuna shi ba yi laifi ba qawluhu juz'un yasirun wal adu fawahidun juz'un yasirun baitin karshe wal adu fawahidun tuban lahuma aduwu kuma wahai wa adana mufa bila hasubani yau mu gemu ba adadi ha hmm? ah, ai ba na bai muke abin nan ba bai fi ɗaya ga wani rashi da muke yi da ya ɗauka ake yake shafi nan kawai abin da ke so ka gane shi annabi adamu maƙiyansa ɗaya ne da hawa yau kai maƙiyanka kila khusban ɓangare ne ɓangare kai mai yau makiyanka akwai ɓangaren shekaru duka makiyanka Allah san yi wasu masu mutuwa akwai ɓangaren aljanu masu mutuwa an zuga su suna nan suna son su halaka yau akwai ɓangaren yan adam sun sallama sun bi shekaru sun wa shekaru baya sun taron maka ya za a yi tafiya adamu ka duba shi da ya tushe shi a gaba sai da kire shi sai da Allah ka masa agaji yau an yau kai kiyan ka ba su ta agaji ka kalli wannan ka kalli wancan daga nan sai ka san da ya kamata a yau dole ka nan ka aikin adamu don haka nan kuke menene jos ɗin ya siyo adamu a hawa alaihi salam a azamomin minna ukul sun fi mu hankali a kullun na da sun fi kwakwalwa sun fi tsoron Allah ana tafiya abubuwan na so so cewa amma na hannu fa ƙwaƙwalo na ba'ifa da tuwa zanu akalu a jina baya daidai da hankalin babanmu adamu ba bai daidai da hankalinsa wa ummuna da mahaifiyarmu alayhi masalam وكذلك آدم عدوه واحد آدم مكين Amma a من إبليس أما أعداؤنا اليوم فأكثر أن توقع sun fi ƙarfi a ƙididdiga su shekan ya yi da'awa malam ya yi da'awa ƴaƴansa ba ɗaya da ya sulle suna bayan shi amma ƴaƴan aljanu sun sulle sun da ‘ya’yan mutane sun sulle sun bi shaitan har shaitan ɗin ma akwai mutanen da shaitan ɗin ma ya ɗauke su su mai shiwa gaba ne a bayan yake biyan su su ike shiwa gaba gaba wahum iblis da zuri ya taho ajima wal a hawa wasu hawa wasu ya fi mil kinsi wasu ya fi mil jinni duk an hada ba a da'una kusurun فنحن في خطر أشد من آدم أمن لك سؤال جانوك نحن الأولى ظلموا وإن لم تكفر إيه نحن منين نحن الأولى كل ذكر نحن الأولى ظلموا mu ne wanda suka yi zalunci yau wa illan tafsirin jamba da amsa fa laifin mace ce mu mun yi zalunci saƙon gashi na mun yi da yawa za ka adam wahid ya rufu wani hannu zo kusura shi ne shi ainihin a haza ishara wannan ishara ce lima kala kala hu adam abinda adam ya fi hawa alaihi masallam قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فيجب على بني آدم المبادرة إلى التوبة يوم يا وجب يا آدم سيما ماذا ماذا أو ما الله إذا أخطأوا ابتداء بأب الأبوين نظر قيد إياي آدم قوله يا رب فانصرنا على الشيطان shine na ƙarshe ya rabu fansunna ala shaitani lai salana bihi daula hina kayada lai salana yadani ba mu da wani da za mu iya faɗa da shaidan ba don Allah ba in ban ba don Allah na turo mana da agaji ba nafsul mutuma innan nan ita kaɗai da shi wannan hankalin nan shi kaɗai ba su iya faɗa da shaidan ba don karo da mala'ika ba sannan banda mala'ikan ba shi ke faɗa ba wa manna saro illa min sai taimako ne daga Allah kama kwanan Allah ta'ala thumma la'atiyannahum min aiki shi kedan kedan zai faɗo ta gaba wa min khalfihim ma. wa an aymanihim wa an shama'ilihim ta hagu da dama wala tajidu aktsaruhum shakirin ya Allah ba za ka samu masu godiya su ba yawancin su ba su godiya ga Allah hana hana kala kala godiya ga Allah kullum ka duba duk abin da ka sai ka dinga ganin haka babu na ka babu sai atika min kulli jihati shaytan din zai faɗo ma ta kone bangare balaita laka qudratun ala muqawamati ba ka da tsawon da za ka yi a ran gaba da shi illa billahi illa billahi jalla wa ala ولذلك تستعيذ بالله منه استعاذة مع حضور القلب كان يتألي قريشي إذن نيمان تألين ده حضور القلب تسمكم أنتم فقاشي باما إياه كوني بذن أبونا إياه وإن إياه a ce lokacin da kake neman tsada a ogu billahi min shaitanir rafi ya kamata ka fan jafa shaitan din ba shi ba ya shi da zai halaka irki azan da kana kallon Allah kana kallon gashi shaitan din ya tsakko kamar inda in ka farka daga daki ka ga majiji a kofa yana so ya hau kan abin linta yi sama ka san ko a lokacin kana neman Allah ya tsare ka da shi daga shiri tunda kana kallon sharansa kana kallon Allah na da ƙarfin da ya wuce to haka za ka nemi tsare daga shaidan ko sama da haka in kana iyawa saboda kana tasta'izu billahi minhu isti'azatan ma'a saduril qalb wa takthur min as-salati tabi yawan sallah wa dhikri والعبادة حتى يترد عنك حتى يكون مكا وسوسة الشيطان